إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عسريه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai na gidan dan uwa na musulunci mai daraja koma AIG Muhammad Nasarawa birnin Kabi domin mu bi ta alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na 24 shekarar musulunci tun daga hijira daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1444 wanda ya mawafaka da yammacin 14 ga watan hudu ko 15 eh 15 ko 15 ga watan hudu miladiya 2023 insha Allah za mu dasa karatunmu na yau akan na muna nan cikin suratul amfani har yanzu surar da ke maganganu akan yakin badar kuma da take training din muminai game da al'amuran yaki da hukunce-hukuncen ganima da hukunce-hukunce abokan adawa da yadda take gwada alaƙar mumini da mumini da kuma yadda ya kamata su mutunta junansu jiya mun yi karatu har muka kawo aya ta 48 inda Allah madaukakin sarki ya muna bayani cewa ranar yakin badar Allah ya shishi ta tsakanin ƙurashawan makka kafirai da muminan da tare da annabi wanda suka fito daga madina cikin muhajira da ansar kuma wannan sun ƙara samun ƙarfin gwiwa ta hanyar shi kan shi shaidan ya shigo cikin runduna ya gwada musu shi na suraƙatu bin malikin zai sanye su kuma a wannan lokacin ƙuraisha suna jin suraƙatu bin maliki tana daga cikin wanda duk a tare da shi bai tozarta sai shaidan ya yaudare su ya biyo ta hanya sai ya ce musu gashi shi na suraƙatu ya taho da rundunar mutane ne gaba ɗaya za a kai musu ƙuraisha a kan annabi amma kuma da gaske shi kai inda an bar shi da zai shiga yaƙi na a cuci musulunci saboda buri ne musulunci ya faɗi kasa. to amma sai Allah madaukin sarki ya hito mai sai inda aka yi ƙarfi sai saukar da mala'iku mala'ika jibril shi kuma yana jagorancin su to shi na da yagga jama'un biyu sun haɗu sai yagga ga mala'ika jibril ya saukar da runduna ta mala'ika dubu ya walwale alƙawalin da ya musu ya jaye taimako na ya walwala da gudu da jama'a ta yi bai sha suka tambayi shi ya za a yi kai yadda mu a yau da ranar da kai mana alkawari ka ce kana taimako ta yi eh, dole ne ni bari umin ku na baran ta gari ku saboda wanda yau duk wanda a tare da su wanda duk a tare da su Allah na tozarta shi saboda inni arama la tarawna ina gani abin da ba ku gani inni kafin Allah ina jin tsoron Allah saboda ya saukar da bayinsa da suka yi karhi na su ne mala'iku kuma na san Allah halin in ya tashi hukuba wallahu shadidul iqabi Allah mai tsananin hukuba ne Allah ya ce ranan da za a hita zuwa Badar munafikan Madina Abdullah ibn Ubay da mabiyansa sun yi wasu yan maganganu waɗanda mu ba mu ji su ba samu nan amma Allah ya yi kotun din su ga mu kuma an rubuto su cikin Alƙur'ani mi suka ce lokacin da za ana Badar الله يسعد يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم نعم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Allah ya ce karanta ma mutanen ka iz yaqulu na lokacin da munafikan Madina suke cewa wallazi na fi qulubihim maradun da jama'a su da adda cutar zuci da rashin lahiya iri iri ne akwai rashin lahiyan jiki akwai na zuciya rashin lahiyan zuciya ya yi aibi cututtukan zuciya akwai kokanto shakku mutum yana dautin game da gaskiya al'amarin Allah wai an Allah ne gaskiya ne wai ko taimakonsa gaskiya ne yana kokanto kwarai wannan rashin lahiya ne babba mai hana ma mutum istikama akwai rashin lahiyan girman kai yana hana ma mutum da'a da shari'ar da Allah ya sauka akwai rashin lahiyan kwadai waɗanda duka rashin lahiyoyi ne manya-manya akwai hasada akwai kyashi akwai tsoro duka waɗanda manyan cututtuka ne daga zuciya ake samun su ba lalura hannu ta ba ta kafa ta ba to in zuciya ta samu ɗayan waɗanda nan mutu yana shakku game da gaskiya Allah da maganganunsa bai ta shi na saboda ba su yarda da Allah gaskiya ne ba su suka ce kai garra haula idinu sai Allah ya dauko magana ya sawo ta Alƙur'ani ya ce iz yaqulul munafiquna lokacin lokacin da munafiqai suke cewa lokacin da suke cewa allazina azharul imana wa abdalul kufra bi dafi itiqadihim billahi suwa ne munafiqai aka ce waɗanda suka yi kalmar shahada suka ce mu'minai ne wa abdalul kufra suka koyi kafirci a zuci li dafi itiqadihim saboda rauni aqidarsu a zuciyarsu suna ganin anya Allah ya raka da ba a zurewa cikin ta kulbar da mutanen da halaka za su yi to kaga rauni ne inda ya kana dogaro ga wata runduna ka kana ya samun karhi ina ga karhin Allah madaukakin sarki suka ce ka dar haula idinu da suka ga manzon Allah ya haita da mutum 300 kace wallahi yan mutanen ga addinin gana suna rudin su suna wasa da addinin ha cewa kowa suna iya karawa da shi shine suka ce waɗanga addini ai igitarar musulmi na bidinihim waɗanga musulmai sun rudu da wanga addinar ba da kalu anfusahum fi ma la daqata lahum bihi sun shigar da kansu abin da ba su da iko a kai ne qala ta'ala fi jawabin sai Allah ya ba su ansa yace ba su sani bane waɗannan mu'minai da Allah suka dogara shi ko Allah wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah to fa inna Allah lalle shi Allah azizun ga garau ne hakimu mai gwada gwanin ta cikin abin da yake tanadawa ai wa man ya atamid ala lahi wanda ya dogara ga Allah wa yasik bihi ya aminta da shi fa inna Allah nasiruhu to Allah mai taimakon sa ne anna Allah azizun saboda Allah ga garau ne la yazillu man istajara bi duk wanda ya mabaci wanda ya lade ga Allah baya kaskanci hakimin mai gwada ganin ta ne fi af'alihi cikin ayyukan sa wa sunnihi da sana'o'insa duk abin da Allah ya akwai abin da yake bayyana ciki na gwanin ta Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ya koma ga magana waɗancan kafirai da aka shi yakin badar da su ya ce walau tara ayyuhal muqadabu وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق Allah ya ce wa lautara da ka gani laura aita wa shahatta ayyuhal mukhadab ya kai wanda ake magana da kai au ayyuhar sabiu ya kai mai saurare da ka ga halatahum bi badarin kai da ka ga halayya ƙurisha ranar da aka yi karin bata a yakin badar hina ta ƙabidu mala'ikatul azabi arwahal kafarati yaushe lokacin da mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafirce ma Allah aka shahi ba a ce komi ba kai da ka gane su lokacin da mala'iku suka shirga musu bugu gabansu da bayansu a buga gaba a buga baya sai ka gaɗai mutu ya tsira ya faɗi kai ka tabbatar da ba ta kobin kana ba wani bugai kenan wani wanda shi ka ƙarfi na shirka mai bugu bugu mala'ika an wasa to shine aka ce wato ana nuhin laura aita zalika lara aita amran fazia da kaga al'amari mai tsananin ban hirgita wa sha'ana ha'ilan da sha'ani mai ban tsoro shi ba faɗi shi alkurani sai aka shahe saboda ya yi ba ce kai kai kai da ka ga lokacin da mala'iku ka bugun sai an ka wuce magana shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace lokacin da suke karbar rayukansu su ya zaribu na wujuhahum suna bugun fuskokinsu su da barahun da bayayyakin su su daura ce musu wa zuqu azabal hariki kudan dani azabar gobara me yasa aka ce azabar gobara saboda aka ce mala'ika ya shalla musu bulala sai jini ya wace sai jini nan inda ya wace sai wuta ta kama wurin nan bal bal bal bal bal bal amma ba ka gani yasa aka ambaci azaba nan ta bulalata bulaloli na su kai musu amma kuma azaba shi da ta gobara saboda duk inda aka buge sai wuta ta tashi wurin a ce musu abin da ya faru gare ku na azaba ga da kuka gani ya ku taron kurai shahan da ke yakar annabi ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد madaukakin sarki sai ce mala'iku lokacin da suka bugun su faɗa musu dalilin bugu saboda kar su ji kama allon su daga wurin Allah shine Allah ya ce sai mala'iku su ce musu zalikal azabu wanga azaba da kuka ji da wanga bugun da kuka jibi sababi ma kasabtu min al-kufri wal asab sanadiyar sabin da kuka tsirfata makanku na kafirce ma Allah madaukakin sarki ya aiko manzo da alkur'ani dalilai sun bayyana manzon nan mai gaskiya ne dama kun san shi amintacce ne a cikin ku amma kuma sai kuka kafirci to wannan bugun sanadiyar sa wannan kafirci wa anna Allah kuma ku sani lalle Allah laysa bi zallami lil abid ba mai zalunta bayin sa bane ayo annahu ta'ala adilun Allah mai adalci ne laisa bi zulmi li ahadin min al ibadi ba ma abuci zalunci bane ga daya daga cikin bai hatta yu aziba hu bi ghairi zalmi bale wa mutun azaba ba tare da laifi ba don haka bugun da aka yi muku laifin kafirci ne ya muku wannan ashe kafirci shi umci ne yan uwa kafirci shi umci ne duniya shi umci ne gobe lahira mutumin da ya ga bi hanya shi umci kafirci wajen bidar dukiya ko mukami ya kada kansa cikin halin kakani sai Allah ya gwada ƙarfi a hanshi sai ya gama bokaye sun canye kuɗi na da 'yan duba sai kujerar nan kuma a anshe ta ga zulumin rashin kuɗi ga rashin cin nasara to shi ne Allah maɗaukin sarki ki faɗa muna da shi kafirci shi umci ne mu rabu da kafirci komi wanda muka ganai maciya ce babba a duniya mahalaka ce nan duniya ma'azabta ce gobe kiyama Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya ce ɗabi'a ƙure shafa ta yi kamar mutanen da a gabanin su irin su fir'auna na'am كدأب آل فرعون والذين من قبلهم نعم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ماذا وكيشن سبحانه وتعالى سيتشي ka ali fir'auna ɗabi'a su ta daidai da irin ɗabi'un mutanen fir'auna ai da bu ha'ula'il kafarati ɗabi'un waɗanda kafirai na kudin shawa fil ijirani wajen zurfafa cikin layi yani amaluhum wa ɗariƙuhum aikin su da suka yi da hanyar su allazi da abu fihi wanda suka ɗabi'anta ka amali wa ɗariƙi ali fir'auna yayi kama da wato aikin mutanen fir'auna da hanyar su wa man taqaddamahum da waɗanda suka gabace su min al'umami na daga sauran al'ummomi magabata ka qaumi nuhin kamar mutane annabi nuhu wa adin da adawa mutane annabi hud wa samud da samuda fil inadi wajen daurin kai wa takazibi da karin halin ƙarya ta gaskiya mabayyaniya wal kufri da kafirci wal injirami da yawan manyan laifuka Allah ya ce su ma waɗancan kafaru bi ayatin lahi sun hinjire ma ayoyin Allah ai jahadu ma ja'ahum bihi rusulu suka yi inkari abinda manzanni Allah suka zo musu da shi min indillahi daga gurin Allah kan haka Allah ya ce fa akhadhahumullahu bi dhunubi sai Allah ya kama su da azabobi na zunuban su ai ahlakahum bi kufrihim wa takdibihim kafircin su da ƙaryata sai ya zama sanadiyar suka halaka ashe ƙaryata gaskiya laihi ne da ba a more mashi in kusa in nesa don mutumin da ka faɗa da gaskiya babba ko ƙarama babba ita ce tauhidi ya babban gaskiya tauhidi karama ita ce shi ne shari'o'in da Allah ya shari'anta wani yana bin gaskiya kai azawa da shi wani yana son Allah ka ji ta kai shi ne ka ce sai ka karya shi to irin waɗannan abubuwan duka Allah ya ce shi umci ne za su jawo mai su wahala don haka Allah ya ce fa akazahumullahu bi zunubin Allah ya kama su da da laifukansu na kafirci da karyata manzanni da karyata gaskiya Allah ya ce a sani da kyau inna Allah lalle shi Allah kawiyun ai kawiyul shi. mai tsananin damka ne shadidul iqabi mai tsananin uku la ya galibu galibun duk wani mai iya rinjaya bai rinjaya Allah wala ya futu haribun kuma wallahi duk wani mai gudu ba zai cere ma Allah ba yasa Allah yake cewa fa firru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah don babu inda za ku tsere ma Allah in ba wajen Allah ba hanya Allah ɗaya ta bi ka tsere ma uku ba Allah in ba a ka bi ba wallahi ko yi ma tsaye ka kowa kan ne sai ka ɗan ɗani uku ba duniya ta lahira sun da suna da gumaka mutane annabi nuhu suna da gumaka sannan mutanen samuda suna da gumaka fir'auna yana da yayi da'awa Allah kuma akwai gumaka gare shi amma kun ga duka an ɗanɗana musu kula bala'in duniya da wahalar gobe kiyama don haka rikon waliyai ba ya hitaswa ga matsalar duniya balle ta lahira don haka Allah ya ce ubangiji maɗaukakin sarki kawiyun mana mai karfi ne zulbada shi shadidi mai damka mai tsanani la ya galibuhu galibun wa la ya wani mai iya gudu bai ya ce ma Allah saboda ko ina kai kana cikin damkarsa Allah ya ce wannan azabar ta sami shawa. بيان سكا غباتي ذلك بان الله لم يكن مغيرا ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace zalika ai zalika allazi halla na min al'azabi wannan abin da ya auku a kan shawa da waɗanda suka gabace su min al'azabi na azaba bi sababi sanadiyar sa wa an Allah adilun fi hukumihi Allah mai adalci ne cikin hukunci la yubayyiru ni'matan Allah bai hurhura wata ni'ima an amaha wadda ya yi ni'ima da ita Allah kaumin kuma wasu mutane in ya ba ku zama lahiya ba zai jaye zama lahiya nan ba sai in kun canza abin abin da aka ba ku tsaro na shari'a Allah bai saukar da alloba ƙasar kusan in kun yawaita a sha da zinace-zinace da liwaɗi sun zama abin kawa cikin manyan mutane mawadata nan ne Allah zai jarabe ku da rashin lahiyoyin da za su hinjire ma za su hinjire ma abin ga likitanci a yi magani sai an gani mai zuwa jamani ya je jamani mai zuwa inda ya je indiya mai zuwa ya je amma ba za a warke ba saboda har gai mai warakan na shi ya kawo rashin lahiyar nan saboda an riga an jawo rashin lahiyar daga gari. shi ta haka nan kuma in ana barin bayar da zakatun dukiyoyi kuma Allah ya yi alkawari zai jarrabi mutanen da yawan da yawan hasarorin mabida irin manoma da sauransu za a kawo halhalu su mai a madadin abin da aka yi a samu mai yawa sai Allah ya kawo wasu halhalu da duk manya suna kama manyan kudaden kasa suna dannewa bankuna su gudu su kai kasashe su yi gine-gine su hana haƙƙin Allah to za a yi wahala sosai za a dandane kuna cikin ƙasa manoma za su yi noma ba gane komi ba haka makiyaya rayuwar su za ta gurɓata saboda mi saboda da ana hana zakadu Allah hukumar da zai yi hukumar rashin kyawun damana za ta yi duk in ka aka yi hukumar rashin kyawun damana da manomi da makiyaya duk sai sun dandane ko su in ko suka dandane ko su duk da su ne sanadiyar abubuwan da ake rayuwa da su shi maka da nama da madara in suka kuntata to rayuwar mutane za ta gurbata shi ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah bai musanya wata nima an amaha da ya yi nima da ita ala ahadin kan wani ɗaya illa bi sababi zambin bahu sai sanadiyya wani zunubin da ya aikata wa annahu la yubaddalu ni'matu bin nikmati ba a musanya wata ni'ima da wata ukuba hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai mutane sun canza abin da Allah ya ba su tadriku Ai hatta yubaddilu ni'matan lahi bil sai sun musanya ni'imar Allah da butunci wal isyani da sabo ka ku fari quraish ni'matan lahi min al wa siyati wal amn wal afiyati bil kufri was sadd an sabilillah kamar yadda mutanen makka suka yi Allah ya yi musu ni'ima ta tsace da Allah yana kawo musu kayan tsace ba iyaka da yalwa arziki da aminci da lahiya sai suka musanya shi da kafirce ma Allah da kange mutane daga barin halarta cikin addinin Allah wa qitalil mu'minin kuma da yaƙar mu'minai wannan ni'ima da Allah ya akan ƙurashawa ita ce babba ita ce aiku Annabi Muhammad daga cikin Ba kafa kafaru sai suka kafirce mai wa buhu suka karya tashi, wa naqalahu Allah ila al-Madina sai Allah ya dauki ni'ima ta yamma shi ta Madina da yamma shi ta Madina wa halla bil mushrikin al-iqaba sai kuma nan take Allah ya ja uku ba ya sauke Makka sai gashi mutanen maka sun shiga cikin hirgita da duniya ba su taba gani irin ta ba su taba gani ba shi yasa Allah yake faɗa masu wala kada ja'ahum rasulun min wallahi Allah yake mu musu ni'ima babban manzo daga cikin su yayi ya zo musu da aikin Allah fa kazzabuhu suka karyata shi Allah yake fa akazahum al'azabu wa hum zalimun sai azaba ta kama suna azzalim sai gashi fari ya same su na shekara bakwai babu wata gona da ta ƴaƴan itace babu ice babu tsace sai aka jarrabe su da mutane sai kowa ya ji tsoron shi'unci suna cikin fada sai kowa ya yankwane daga barin kawo hajoji ne maka saboda kai ya kawo rigima ta tashi a kwace mai hajoji ne sai suka shiga wahalar da duniyar dan adam ba su taba shiga irin wannan wahalar ba ni kawo ta butulce ma Allah game da nimar da ya musu ta aiki annabi Muhammad da shari'a suka ce ba su binta Abuja da ce wallahi اللهم إن كان هذا هو الحق فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فكتي إن دي قشيد أن أزكى يا الله باب جنت والله فإما من عذابا فإما من عذابا زوان سودا كسبا كوكما كتاوة عذابا توانا متلش شيء هاي فدا ubangiji madaukakin sarki sai musa ya musu yalwa watsanani ya musa ya musu aminci hirgita da tashin hankali Allah ya ce da gangan aka yi saboda laifin su wa annallaha kuma asali lalle shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani ayo an da husu bihana sami'un lima ya mai ji ne ga abin da suke faɗa alimun bima ya na kuma masani ga abin da suke aikata shi yasa ya musu kwanci daidai da kunkuru sai Allah ya ce su ma كدأب آل فرعون نعم آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya sake nana ta ay karrarahu li ziyadati at wa at ala ijrabihim ya nana ta ai ga ya fade ta da su sai sake nana ta saboda nuna aibin abin da suka yi da muninsa na gashi ni'ima babba Allah ya susu da alkhairi da an fifi daga dukkan alkhairoran duniya ya aiko musu mafificin manzo mafificin littafi a cikin mafificin zamani amma suka butunci shi Allah ya ce ɗabi'a su dai kada abi ali fir'auna ɗabi'a su ta yi kama da mutanen fir'auna da Allah ya zaba da aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin manyan manzannin duniya na Allah wallazina min qablihim kuma ɗabi'a quraisha ta yi kama da waɗanda suke gabanin su hadawa da samuda da mutanen madyana Allah ya ce su kuma madadin san kafaru bi ayati rabbihim nan kuma suka tuku aka ce kadzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijinsu sha'anu ha'ula'i wa haluhum ka sha'ani wa halil mukazzibina as-sadiqina halayya su kama da halayen mutane na gaba haisu gayyaru halahum lokacin da suka musanya halayya su maradin su yi imani su gode ma Allah fa gayyara Allah ni'matahu alayhi sai Allah ya musanya ni'mar da ya musu ya musunta ya musunya da uku ba Allah ya ce subhanahu wa ta'ala fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halakar da su sanadiyar zunubansu ai bisababi zunubihim ba'aduhum birrajafat sashin su muka sa kasa ta ta girgiza da su wa ba'aduhum bil khasfi wasu mun ka yanke kasa da su wa ba'aduhum bil hijarati wasu ko muka jehe su da duwar wasu kamar mutane annabi lutu wa ba'aduhum bil garaki wasu su kuma muka yi musu azaba ta nutarwa wani ga kala ta ala daukakin sarki cewa a garakana ala fir'auna cikin azabobin da muka yi mun nutsar da mutanen fir'auna cikin gulbin nil wa qaumihi da mutanen sama'u tare da shi Allah ya ce wa kullun dukkan waɗanda ka ji an ambata mutanen nuhu da adawa da samuda da mutanen madyan da mutanen alƙaryar sadom har zuwa ga mutanen fir'auna Allah ya ce wa kullun dukkaninsu ai wa kullun min al-firaqil mukazzibati dukkan waɗanda kungiyoyi masu ƙaryatawa kanun zalimi na li anfusihim sun zalunci ka su suka zalunci kawunan su bil kufri da kafirci wal ma'asi da saba ma shari'ar Allah madaukakin sarki haisu arradu halil azabi kai inda suka gitta rayukan nan da shiga azaba matsananciya Allah ya ce madaukakin sarki kaje da kyau dan uwa inna sharra dawabi indallahi إن شر الدواب عند الله yi كفروا فهم لا يؤمنون وانا الله ينصر nuni kaɗan da mutanen banu ƙureza su ne yahudawa saboda ga su da ilimi a ƙulla alƙawari da su a yi taimakeke ne a kafku yaƙe mu kanmu yaƙe ku a zauna lahiya da mun taho garinku inda kuke da mun isko ku to a ƙulla alƙawari mu ba za mu sanya ko a yaƙe ko kuma ba za mu yaƙe kuma kaf ku sanya kuma kaf ku yaƙe to shi Allah ya ce su kuma inna sharrar dawabbi inda Allah lalle mafi sharrin dabbobi a gurin Allah ai sharru man ya dubbu ala wajhi al sharrin waɗanda ke da goyniya akan ban kasa fi ilmin lahi cikin sanin Allah wa hukumihi da hukuncinsa su wane ne suka yi kowa zama sharrin talikai su ne Allah ya ce allazi na kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah kuma har abada fahim la yu'minuna ba basu imani ay allazi na asarru alal kufri wa rasiku fihi kuma suka zurfafa a cikin sa falam fahim la yatawaqqa'u minhum imanun ba a tsammani imani gare su har abada lizalika قال ابن عباس عبد الله بن عباس نزلت في بني قريظه من اليهود تا سوكني سنديه بنو قريظه اليهوداوا minhum ka'ab bin al-asharati wa sahabu cikin su akwai jagoran su babban malamin su ka'ab bin al-asharati da mutanensa ahadu rasula wato ahadahum rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi alƙawari da su Allah yuharibuhu kada su yaki manzo Allah fa naqazul ahad sai suka walwali alƙawari shine Allah yace mafi sharrin talikai su ne waɗanda suke kafiran da ba su imani har abada allazina ahadta min ka kai alƙawari gare su allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun sai Allah madaukakin sarki ya tona asirin su yace waɗannan da yake allazina ahadta min waɗanda kai alƙawari daga gare su ai ahadtahum ya muhammadu ala an la lil mushriki da kada su a kanka amma kuma da sun ji yaƙi ta haifai su in ba su zo da kansu sai su mika makaman su ne Allah ya ce su mai yawan na adam sai su walwale su yi kulli maratin a kowane shudi ayyastamiruna ala naqdi marratan da marratin za su doge akan kare alqawli shudi bayan shudi lokaci bayan lokaci wa hum la yattaquna Allah ba su jin tsoron Allah fi naqdi al-ahdi wajen walwala alqawli qala al-mufassiruna ma su tafsiri suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kada ahada yahuda bani quraiza yayi alkawali da yazo madina da yahudawan bani quraiza Allah yuharibuhu kada su ya kai wala yu'awanu alaihi almushrikin kada su taimaki mushrikan makka akan shi fa naqadul ahada wa aanu alaihi kuffaran makkah bisilah yawma badarin da aka ji yakin badar ba su zo ba sai suka aika makaman suka ce ga ta kubban su dama mutane ne wanda suka mallaki makamai sai suka aika makami suka ce ga su a yi musu zama guda a kare su kowa ya huta da Allah gudana shine summa manzo Allah aka tona asirin su summa qalu suka ce manzo Allah wallahi nasina wa akadana wallahi mun mance ne wallahi mantuwa nan muka shi yasa muka kuskure muka taimaka kafin maka sannan wa kaɗana muka yi kuskure wa ahadan marratan ya sake wani alkawali da wani shuri na daban fa na ƙazul ahada wa mala ulku fara yau malhandaki kuma suka sake sanyin kafin ran makana duk aka yi gazwatu handa shekara ta biyar kaga dai alkawali kullum ba su cikawa Allah ya faɗa mana aibin sunanan ga rashin cika alkawali ko an gulla da su ba su cikawa aibin da ya keɓanta gare su su kadai ko ko aibi ne ga duk wani mutum wanda bai cika alkawari aibi ne babba manzo Allah ya ce la dina liman la ahad babu addini duk mutumin da za ta yi alkawari da shi mu haɗu sha biyu mu je wuri kaza sha biyu ta ka kai ta hihid da ido ka duba kaurawa mai baka gane shi ba mutumin nan ba ya da addini cikai babu addini cikin wasu annaba an yabi wani saboda yawan cika alkawari wasu kudu fi kitabi إسماعيل اذكر في الكتاب إسماعيل راشد إنه كان صديقا نبيا نعم ولنا الصادق إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا تابع الله يا أبي النبي النبي إسماعيل كاكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي إنه كان صادق الوعد ما يقفت على القولين wa kana rasulan kuma aikakken manzon Allah ne bisa ga jurhum sannan kuma nabiyan ba annabi ne wanda Allah yake magana da shi wannan yana gwada falalar cika alkawari wani alwani yawa alkawari ya yi tsaye wurin nan kwana uku yana jiran mutumin nan bai daga sai da mutumin nan ya tsaye ce kai dan uwa ka shi ne. yanzu kwana uku ina nan ina jiran kawurin gaban daga ba tsoron kada in daga zuwa dan ruwa in sha ko abinci ka taho baka isko ne shi yasa Allah ya kawo kotun din wannan aikin da ya cikin alkur'ani mai girma ashe cika alkawari yana daga cikin alamomi addini kamar yadda manzo Allah ya ce la dina liman la ahada lahu wala wala imana liman la amanata lahu haka babu imani ga mutumin da bai da amana an baka akawunta general ko an baka ma'ajin LDA e e ko kuma wani guri kaita kai ta wawura kuɗi kana gudu kamar burgu baka da baka da imani ko ka mutu ba mumini na mutu ba kakka ji tsoron komi ko ka mutu ba mumini ya mutu ba duka ka dauka radda ka mutu ko mun taru maka addu'a babu tasiri saboda ba mumini Allah na mun kawo addu'o'i ba wanda ya mutu bai da imani bai da alƙawari guri Allah yana samu aljanna don haka yan uwa da aka wa jagoranci ko na kungiya ko na addini ko na masallaci ko na kwamitin yan kasuwa ko na wallahi mu ji tsoron Allah mara amana baya da imani wanda bai da imani in ya mutu bai da garanti yana shiga aljanna don haka duk abin da ka samu ka sani babu garantin shiga ka aljanna gobe kiyama don haka mu ji tsoron Allah mu rinka kiyaye alkawali saboda addini mu ya zama addini mu rinka cika amana saboda imani mu ya zama imani na gari shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake magana na yace waɗannan mutanen ba su da alkawari don haka shi yasa Allah madaukin sarki yake ai ban ta cikin alkur'ani da girma Allah ya ce an annabi fa imma tasqafannahum fil ardi imma tasqafannahum fil ardi fasharrid bihim man khalfahum na'am فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ubangiji madaukin sarki ya ce fa in ma tasafannahum fil harbi mana ya manzo Allah idan ka samu kama su ayin in ta zafar bihim fil harbi in ka ci nasara akan su cikin yaƙi Allah ya ce fa sharrid bihim man kalfahum tsoratar da waɗanda a bayan su da su yi musu abin da wanda a bayan su can nesa zai kalla ya ji tsoro mina na aka mini kina ya aika su lahira saboda wanda dukkan sun irin ɗabi'a nan ya ga abin da ya faru gari su gobe yana hattara ko bai hattara kai yanzu inda an an kama barawa ana yanke mai hannu a gane da ɗan kambali yana yawo cikin mutane kai gobe wannan sa ta hala. tura sun ka ba mu shara ke wai masu ƙari za a kare masu ƙari Allah har mu bari masu ƙari su kare ba mu kare su ai mu da mun da mun yi musu aiki nan da Allah ke da sun zauna lahiya mun zauna lahiya amma da aka ce ai wannan abin ya saba ma zamantakewa ta zamantakewa ta kahirai ba aiko ya kawo matsala don barayi karuwa ɗaya suka saboda kowa sai ya gaba a yi mai komi haf group gare su kuɗi gare su masu yawa uban uwayen gida gare su da an kama barawa yanzu a jima ana kai miliyoyin kuɗi ga ga alƙalai sai a cike sai ya yi tuwa ta jibi daga gana yawo ya sa sata ta balaga ta yi ƙarhi saboda ba ta yadda hakkin Allah ba to shine Allah ya ce in ka ci nasara a kansu fa sharrid man khalfahum ay faqatulhum ka kashe su maza wa nakil bihim tamkilan shadidan kai musu ukuba ukuba mai tsanani yushradu ghayrahum min al-kafaratil mujrimina don wannan azabar da zakun za ta kore su kafiran da agehen su ba su sake irin wannan abin Allah ce la'allahum yadhakkaruna Allah su bi ma shahadu masu gani abin da aka yi musu za su su ga abin da suka gani fa yartaidu su hanu wal ma'ana ij'alhum ibratan li ghayrihim ka sanya su abin lura ga waninsu. su hatta la yabqa lahum quwwatun ala muharabatika kashe su sai ka sai ka bar su da raunin da ba su da iya tabuka su yake ka gobe Allah ya ce wanda an mai yaudari in an same shi in an sami nasara akan sa aika shi la ahira akai saboda shi kahiri ya hito ya kahirci ne kinsa ya ce bai tare da kai kuma shi ya kaskaza yi shi kwanga ya ɓoye cikin zuciya sai ce ma wallahi yana tare da kai zai tanye ka kuma bai tanyin kowa a kanka a shi yaudara ta yasa aka ce shi in ka kama shi lahira kawai gwada wasu masu iri in ɗabi'a ta yi ɗabi'a ta yi ba ta da kyau ashe rashin karya alkawari bai da kyau don gashi an halatta kashe mutumin da yake bai da alkawari abin da mai girma ne kenan ka ba'ira ce duk abin da Allah ke halatta a kashe mutum da shi ba karamin zunubi bane ya saba ma kananan zunuban sai Allah ya ce madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين madaukaki ba an kulla alkawari a zauna lahiya da tsaron amana ba Allah ya ce to bari in faɗa maka wa in ma ta kafan da min kaumin sanata in kana jin tsoron wata alamun yaudara ga wasu mutanen da suka yi maka alkawarin tanyo da zama lahiya ko kuma rashin kame hannunsu daga barinka ma'ana wa in a ya muhammadu an kaumin mu'ahadina kai hangi kai hasashe tunane ka hangi alamomin ga wasu mutane da suka alkawali su ya na tallil ahadi kaga za su yaudari alkawalin su wani kasan bi amaratin zahiratin ka hangi alamu walwala wato alkawalin da alamomi mabayyana Allah ce fanbizi ilaihim ala sawai jefa musu alkawalin akan ka sani sun sani an walwale alkawali ai idraha ilaihim Adam, ka jefa musu alkawalin ala bayyinati wa wuduhi min al-amri ka ce wani alƙawarin da aka tsari mu na zama lahiya an soke yanzu mu da ku abu kuma zama abokan haɗa in kun ka samu sa'a bitumin lau ni ma ku sani shi ne nake yaƙi ku koyauce ku san da wannan don me aka yi haka wannan yan magana ta guntu amma ta yi bayani mai yawa handit ilai jiha musu magana su can ma'ana walwai faɗa musu alƙawarin da aka tsari mu duk da ka fahimci akwai alamun yaudara ce musu to wannan alƙawarin babu shi in ma hituwa za ku yi hili ku yaƙe mu ku sani mu za mu yaƙe ku nan gaba insha Allah babu babu alƙawarin raguwa tsakanin mu da ku saboda ni abin da yasa Allah madaukin sarki wannan magana saboda ba a so wato mai mai imani yayi ha'inci shine yace in ma ta kafan da min qaumin bainaka wa mu ahadu in kana jin tsoro tsakanin ka da su mutane akwai alƙawari ya natan wani yaudara to aka ce fambil ilaihim al'ahada ay kullahum qad nabattu ilaikum ahadakum nayi watsi da alƙawalinku wa ana muqatilukum ni mai yakar ku nan gaba ya'lamu zalika don su san wannan fa yakunu ma'aka fil ilmi sawa'an don su zama da kai da su kowanku yana da sanin babu alƙawali kowa ya san babu wala tuqatiluhum wa bainaka wa bainahu adu akati ma annabi kakka yaki wasu mutane tsakaninka da su akwai alƙawalin zama lahiya wahum ƙuna bika suna amince da kai sai dai su jirgima sai ya kunu zalika siyanatan wa gadaran sai wanda ya zama ha'inci tsakaninka da su wanda kuma ma'abuci addini ya yaudara mai addini baya yaudara wannan kalima ta gadaru jama'a kada mu yi cikin kasuwanci ko mu'amala ko siyasa ko aikin gwamnati mu nisance ta bata da alkhairi saboda Allah ta kama ku ya kai akanta Allah yake ma'ana duk wanda kaga yana da alamar in ka yi alkawari da shi na zama lahiya ha in takka gayi walwale wannan alkawarin kasuwanci kun ka kulla da mutum sai ga alamun lunduwa ta fara shiga kira shi wani matsalar kasuwanci na mu na dakatar da shi daga yau alisa ha ka dauki abin da Allah ya baka cikin ajingan in dauki na jami'ai layi kakkace kai ma bari in haƙe shi wani yana iya haƙewa sai sai sai kuɗi sun taru masu yawa yana na yana ha'inta sai shi da Allah ne na yi da wasu kaya daga shana da Allah min miliyan hamsin nan da Allah in biya kayan nan in suka to sai in mai ma in ya amshe shi kenan da nashi da naka duka shi ka to ka ka hayince shi kuma manzon Allah ya ce wala takun man fanaka kada ka hayinci mutumin da ya hayince ka duk ko mutum ya hayinci ka kai mai hayinci don haka manzo Allah mala'ika ya sauka gari sai inna Allah ya amurka an tuwiya man mahramaka Allah yana umurta ka ba wanda ya samu ya hana maka wata afuwa an man zalama ka yi ga wanda ya zalunce ka sannan wata fila man kada ka ka kulla zumunci ga wanda ya yanke da kai yace wala takun man naka kuma kakka ha'inci mutumin da shi ya yi karin hali ya ha'ince ka kada na ne ya dauke ka kai ma kai ha'inci faɗa mai wani in mm, duk da matsalar ka samu na fahimci abin namu bai taya sosai ya guri mun ne yau daga kama hanya ka in kama to Allah ya bada sa'a ta jiya kaga wannan ya zama daidai bisa bisa lallaba shi ya yaudare ka ka gane yana dan lunduwa ka ya karma sai kai mai babba ka amshi duk kudi sai ka take ki ba su kasuwanci ya tsaya nan ka lunduwa babba ina fatar an gane yan uwa cikin mu'amaloli ba a son musulmi da ha'inci Allah ya tsare mu sai Allah ya ce madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbul kha'inina Allah madaukakin sarki baya son masu ha'inci aiwa hadha kat lil amri na bazil ahadi wannan kamar ne dalilin da ya umarni yi watsi da wancan alkawari ai la yuhibbu man laysa indahu wafa'un wala ahadun ba sun Allah ya sun wanda ya da cika abin da maganar da aka yi kuma ya da alkawari sai Allah ya kira ta mu yana bayani cewa wala ya hasaban nan lafina saban nan lafina kafaru sabaqu hmm. innahum la yu'jizun Allah ya ce wa iddu lahum وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به نعم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم نعم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم نعم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ماذا وكان سركي سيدي سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا بأن يأكل بدر an kashe saba'in an kame saba'in ba sun koma gida ba Allah ya ce a faɗa musu su ma ba su kera ba wallahi ba su ba su yi ma Allah babu inda kafiri zai zanna a wannan lokacin cikin ƙasar nan da kafircin nan bai dan ɗumi da sabba duk wanda Allah ya ta sama baya da inda zai lafiya kere ma Allah Allah ce kada su yi da sun sun kere ai la yazunnan haula al kufaru allazina aflatu yawma badr wadan suka kere ya ba min al suka kere makashi kada su yi zaton annahum fatuna kada su yi zaton sun tsere muna wala na kadiru alayhim su aga ko mu da iko an kasu wanda mun suka ga mun kashe waɗanga mun kame waɗanga su ma cin musu zamu yi can rigima mu ta faɗi a kan in inji Allah a bal kun fi kabdatina suna cikin jinki hannunmu wata hata mashi'atina suna cikin karkashin mashi'armu wa qahrina da rinjayanmu kuma su sani innahum la yu'jizuna wallahi ba su bayar Allah aka ce ai kalamun musta'anifun ai innahum la yujizuna rabbahum ba su inda za su shiga duniya su buwaye Allah bal huwa qadiru ala al intiqami minhu Allah yana da ƙarhi tabbatacce akan yi musu azabar rayuwa fi kulli lahzati a kowane lokaci ya so la yujizu ahadun wani mahaluki bai iya buwaye Allah fil ardi wanda a cikin kasa walla fi sama'i ko wanda a cikin sama don haka Allah ya ce su sani gudun da suka yi basu kere ma Allah ba yana nan biye da su kul badade sai sun shiga hannun musulmai ai kaga wannan barazana ce ko barazana ce babba to shine Allah ya ce amma ku musulmai yanzu kun ji yakin badar babu makamai kuma kun yi yaki Allah ya gwada muku karhin sa ya taimake ku to ba kullum za ku kaddara a je yaki babu makami a ci nasara ba a'a ku tabbatar da ku yi tanadi shine Allah yake faɗa mana cewa a iddu lahum ku yi musu tanadi na musamman mastadatun gurgudun ku min quwwatin na karfi a iddu a adaikum ku yi tanadi domin ya karabukan adawarku jami'a anwa'il quwwati dukkan uftan karhi al wanda kuke iyawa a kai ma'ana abin makami na hannu wal ma'anawiyati da kuma na ma'ana menene na ma'ana ƙara imani da Allah da kyawawan halaye in kuka yi imani da Allah kuka rike gaskiya to kun tare da babban makami na wada da adawa saboda kullum Allah yana tare da ku inna Allah ma'al taqaw ko wal hum muhsinun Allah ya ce Allah yana tare da wanda suka ji tsoron Allah na hum muslimun da masu kyauta ƙira da ibada da mu'amala yana tare da su bil auri wat ta'idi da taimako da karfafawa to kaga nan kun tanadi makami guda saura makami guda sannan wannan makamin guda almadi shi kuma na hannu ku tanadi bindiga irin ta zamani ku tanadi irin nukili da aka amfani da shi duk abin da an na zamani kuma kada ku zama ragaye. ku zama a ce Allah ya kawo zama lahiya kullum Allah ya kawo zama lahiya ya ki kawo zama lahiya kullum duniya ruwan da ne jirkita ta kai in kun zauna yau lahiya na wasu shekaru na rigima na don haka in ba ku da makami sai a kashe ku na waje ba ku iya kaɓi ku komi don haka ma kaya ne aka tana da aji ba ku gani ba kiristoci in sun ka taho nan ga cikin gayi aka dora ɗauko musu bindigogi suna kaiwa suna ajewa don kullum su kwana da shiri saboda in ta tashi kahin su a hama sun kare kansu da za su kai musu hari sai su yi barik ɗan sanda amma kai kana nan ko ke su ba. ai wallahi waɗanda kaza kaza ƙwarin banza ai kai ƙwaro baka tanadi komi babu imani babu makami ka zama ƙwaro baka sani ba Allah ya tsare mu za ka a gyara imani kuma sannan a gidi makamai a aji ba laihi ba ne saboda kun ga dauri mutanen mu magabatan mu masu albarka Allah ya ji kansu in samami akai kabawa sai su yi samamin torankawa su kama su je su baishe su bayi tauran saboda jahiliya ce sai fi samamin ka ba su mai shi su bayi sai yadda sai mutane su kewaye garin su da babbar katanga aduwan da ya zo Kano yana gani kowai sai a kewaye gari da katan ya katanga sai a yi babban gate sai a samu katta masu jini a jika a ce su tsare kohon na irin kaduki duk wanda zai shigo garin nan zai izu kattan sai a yi tsarin bala'i tsakanin da waɗannan kahiyar shiga gari saboda tsoron kakka isko su aika ka lahira dole ka bari garin da ya zauna cikin aminci haka suka tsaro amma yanzu mu a wai mu a zauna lahiya sai katta uku su hau handa biyu ko hudu su taho su goyo mu sai su taho garin ko bindiga guda sai duk tawace haka abele ba su son rayuwar su ne hala suna so ku sai da shanun noman nan ku samu bindigogi ku aje kuna ji alamun sawatar bindiga a ji gari ko ina an ɗauka ta ta ta ta ta ta wallahi sun yi kusa rayan gudu za su yi amma ko yau kuna ran shi ji ku tsoron yin hukuma ku tsoro hukuma wallahi wani wani lokaci wani daraktan zai kira mu yace wai an yanke mutum banza an kashe mutum wai mina na ku kai ku da ni da sarkin mu da imamu halilu Allah ya ji kan shi ce ni kun kai muka ce a ah, mu yan sanda muka faɗa mu yace oh kuna nan da wata da yan sanda da dukkan mutu daraktan director SN yace billahi lazi duk kun mutu in kwanta ba kuka yan yau duk wanda ya kwanta ma dan sanda ya tsare ajali ne yake fama da shi don haka an wuce ne inda kuka tsammani yan sanda sun ya kai ɗaya rigima ta sahi saboda ya samu ɗan abin da ya kama saboda ya yanke hukunci abin da gwamnati ka bashi baya isa kai don haka naku ya ka jira ku kawo Allah Allah ya kai rigima ta kaule don haka wajibi ne al'umma su din makamin kare kansu da rayuwarsu da addini su Allah ya taimake mu to shine Allah ya ce min kuwati wa bi ribadil ne kuma ku darme da wakan kai hari turhibu da biya adu wallahi wannan za ku razana makiyan Allah da su wa aduwakum da makiyanku wa akharina akwai wasu makiyara nan min duni waɗanda ba kahirai ba munafukai la ta'lamuna ba ku sanin su Allahu ya alamu Allah ya san da su suna nan tare da ku amma suna cike da gilli tsakanin ku da su Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in kuma in kuka kuka dauki dukiya kuka sau makamai duk abin da kuka ciyar fi sabilillahi cikin hanyar Allah Allah ce yuwaffa ilaikum za a sakan ka da shi wa tun la ba za a zalunce ku ba ai za to dauna jaza'ahu wafiyan kamilan za a ba ku sakamakon sa cikakke wa antum la tuzlamuna ai la na min zalika al shi an ba a tawaye mu hukumi. jama'a Allah ya faɗa mana ba a zama haka na hannu cikin garuruwa tanadi aka yi na kare kan irgima ta taso kuma ya zama wajibi mu dabbaka shari'a Allah akan mu sallah da azumi da zakka da tsaron kai Allah ya taimake mu insha Allah nan zamu dakata sai gobe Allah kai mu narai rai mu dosana daga inda muka tsaya zuwa inda Allah ya ba mu ikon kaiwa ina cewa abin da muka karanto daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure ne akwai shi Allah ya yi mana kuskure mu ya gafarta mana alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum bala da a kan mutane da yawa suka aiko cewa suna da la'adori da kan daban-daban daga sai akwai wani suka yi da Allah malam yana bukata addu'a a kan tsammo da aka yi da jiya na addu'a ga malam da kuma sauran yawa to ya yi kun ji abin da ba da shawara Allah Ubangiji ya sanya muku mai da amma tashi kuka yi Allah ya taimake ku ai mai bida aljanna bai kwanci ya ci sallah ko yana kwanci haka nan mai sun dinka kwana gida na lahiya ba ya kwanci a taimaka ku yi yan sa kai a yi adalci duk ƙabilun da a gari ku a jawo kowa a sashi sai mawadata su kawo kuɗi irin masu irin manyan muna yanzu kamar irin su cika malami su kawo kuɗi a taimaka matasa ga matasa nan cike da ƙarfi dai suka yi mai tanyin su kowane aiki kan ba su suna yi a taimaka sai a bar ɗauke ɗauken wani gari wanda ba birnin kai su ma suna da irin nasu kuma suna da irin nasu manoma masu hali makiyaya masu hali su ma tsare kansu Allah karimu Allah karimu dai bai yi wallahi tallahi a sani Allah karimu dai bai sai an hada da aikin da Allah ya ce Allah ya taimake mu wannan dan uwa da aka roƙa hituwa sai Allah shi hitar da shi lahiya cikin hannu waɗannan azzalumai kuma Allah ubangiji ya gwada muna karshen wannan bala'i da suka shigo in lahi na muka yi Allah shi ya yi muna wannan lahi na'am akar makallahu to wannan yake assalamu alaikum malam wani addu'o'i ne ya kamata a yawan yawaita a cikin waɗannan kwanuka guda goma hmm. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sune manzo Allah ya koya ma matashi duk duniya banda Abubakar cikin mata babu wata mace da manzo Allah ya so irin Aisha da kace in in ni daidai da kwanukan nan na Lailatul Qadr me ya kamata in roki Allah da yace Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ni ban da wani abin da ya addu'a da manzon Allah ya koyar don haka gari riki wannan addu'a Allah ubangiji ya sanya albarka na'am to alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ودمك تعالوا أن مصلاتي don karanta alkur'ani da sauraren sa muna bidan lada da ilimi ubangiji Allah ka gaskata mu na gorace gorace mu Allah ka ba mu lada mai yawa ka yahe mu kurakuran mu Allah ka ba mu ilimi mai amfani in ka ba mu shi Allah ka ba mu ikon aiki da shi ya ubangiji ta kai Allah albarkar da a cikin wannan wata cikin waɗanda inanuwan guda goma da dararuwan su da kai alkawari akwai lailatul kadari Allah ka sada mu da ita Allah ka yi muna muwafaka da lailatul kadari in abin da zamu yi a cikin ta na addu'o'i da ibadoji Allah ka karba mu da kai wai ta na lada ka gafarta mu na zunuban Allah sauran ibadojin Allah ubangiji ka karban mu da su